Bismillahir Rahmanir Rahim. Yarima Jawad kashi na goma sha tara. Karfe goma da minti biyu na dare Jawad ɗin ya danna fasuwar zai shiga gidan. Ganin Zaljamil kwance ta yi ɗaiɗai ne a kujera tana bacci siket ɗin kuma da ta saka ya ɗan ɗage har ma white fat ɗinta ya bayyana. Jawad ya hango sa. Binta ya yi da kallo mai cike da su da ƙaunar Jan Jamil ɗin. Ga kuma sha'awarta da ta yi masa katutu. sai dai ba zai taɓa kusantar Jan Jamil ba ba tare da yardarta ba ya yi alkawarin hakan ne dama duk abin da ya faɗa mata a ɗazu barazana ce step ya ƙara ya je dab da jaljami ɗin ya tsugunna yana ƙari ma beautiful face ɗin ta kallo makeup ɗin da ta yi ne ya yi bala'in birge shi gashin kanta da ya rufe mata fuska ya mayar gefe da hannunsa bai san lokacin da ya ba ta a pink lips ɗinta ba ganin za ta motsa ya sa jawar ta ja baya ganin ta ci gaba da bacci ya sa ɗaukar ta yi cak ya nufi offset da ita idansa a kan ƙirjinta da ya cicciko kamar an hura balam-balam. Wani sanyan ya ajiye zuciya jawar ɗin ya shiga rum ɗin da ya ware saboda zaljamil ɗin. Kwantar da ita ya abet ya kuma saka mata filo. Blanket ya ja ya rufe ta ya rage gudun AC. Falon ya sauka ya ɗauka ledar da ya zo da isu. Ya nufi rum ɗin jaljamil ɗin. Baccin da take ba tare da damuwa ko kaɗan ba a tare da ita. murmushi jawad ɗin ya ajiye ledojin ya ɗauka memo ya yi not ya ajiye a gefen ledar idan kin tashi ki ci abinci dan bana son ki wahala na fi so ki ƙoshi tukunna kafin komai ya gudana a tsakankanin mu ki samu abin da kike so kin ji yana kaiwa na ya fice a rum din ya tafi nasa ɗakin rum ne da ya amsa sunansa na Yarima Jawad ya tsaru sosai ya kuma ji manyan manyan frames masu ɗauke da pictures kala kala pic ɗin da na gani shi ya kuma tsorata ni Pictures ɗin Janjamin ne manne tun tana karama har girmanta. Duk ya cika ɗakin da su sai ma mai martaba da Fulani. Sai na mai martaba da Fulani sai kuma nashi wanda kana shiga yana kallon ka. A kan doki yake ya ci alkyabba da rawani ya yi murmushi a hoton. Sai da ya gama bin hotuna ɗin da kallo fuskarsa ɗauke da murmushi ya shafa a gefen fuskarsa ya furta. Ya gefen fuskarsa ya furta. I love you my peaceful Hayat. Batum ya nufa ya yi wanka ya canja kaya ya ɗauka ki ɗin sai da ya leƙa zanjami sannan ya fita ya nufi gidan sarki. Gidan sarki ne ya nufa hankalinsa a kwance tun a get ya lura da yanayin masu gadin gidan ya san babu lafiya. Tsayawa ya suka gaida shi a dakile ya amsa ya tambaye su me ke faruwa ne ɗaya daga cikin su ya ba mu jawar labarin batan jaljamin bai ce da su komai ba ya ja motarsa da ƙarfi ya ƙure speed ya nufi fat ɗin fulani Cikin tashin hankali Jawad ya shiga falon yana kiran Fulani. Amina, Amina, zumbur Fulani ta ta miƙe daga zaunan da take, tana kuka ta nufi inda ta ji muryar Jawad ɗin, har tuntuɓe ma take yi. Tsaye ta tarar da Jawad ɗin ya riƙe kansa yana hawaye, sororotai tana kallon sa, don ita ta ma gama, bilibin Zaljamil na tare da Jawad, to me yasa ya kuma ta ga yana kuka? inda take a tsaye jawad din ya nufa ya runguma fulani ya fashi da kuka fulani wai mai zanjamil ta wai me wai zanjamil ta bata wannan wani irin tashin hankali ne ya zo mana da rana tsaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka bayyana min zanjamil ya kuma fashewa da wani irin kuka duk da haushin da fulani ke ji na jawa jawadin sai da ya ba ta tausayi amma ta dake dai a zazafe ta ture shi a jikinta tana nuna sa da yatsa kul jawad kar ka kuskura ka ƙara zuwa kusa da ni ba na son ganin ka jawad har kana da bakin kuka saboda rashin ganin jaljamin gaskiya jawad rashin kunyar ta kamata kai duk abin da ya samu janjamin da hannunka a ciki Jawad wallahi in dai kaga na sakar maka to Jamil ta dawo gare ni da dan da ke cikinta Jamil ta dawo gare ni da ita da dan da ke cikinta tun wuri Jawad tun raina bai ɓaci ba ka dawo da Jamil na san kai ne ka ɗauke ta a razana Jawad din ya dago ya kalli Fulani din sosai kirjinsa ya buga don ya yi tunanin ma asirinsa ya gama tonuwa amma ya basar what Fulani Fulani what are you saying? Kina nufin na san inda Zaljamil take? Ba haka bane Zaljamil. Na san nayi kuskure na ko na korar Zaljamil da nayi Wallahi Fulani ina san Zaljamil, ina kuma san abin da ke cikin ta Dama sharrin shedan ne amma ba ni da sa hannu a batanta. Jawad ya durkusa ya ci gaba da kuka. Binsa Fulani ta da kallo Jawad na kuka abin kuma abin da ta daɗe bata gani ba kenan. a kalamansa ta tabbatar da gaskiyarsa to ina janjamin ta shiga shine tambayar da ta damu fulani din kenan ja da baya ta yi ta zauna a karagarta jin kanta kuma take yana juyawa jawad ta kalla jawad kamar yadda na faɗa maka ba ka fa sauran sakewa a gidan nan eh, baka da sauran sakewa a gidan nan in har Jaljamil bata dawo ba na ɗaura maka alhakin neman Jaljamil duk inda ta shiga a duniyan nan tana gama faɗan haka ta miƙe ta bar jawad ɗan a durƙushe waye ya fita direct part sa ya nufa zuciyarsa falfarin ciki Allah ya taimake shi shi ma zai bar gidan dan dama yana ta tunanin yadda ma zai dinga zirga-zirga daga gidan sarki zuwa gidansa inda ya ajiye zaljamil ɗin rum ɗinsa ya shiga ya kira bala akan ya haɗa masa abin da yake buƙata Mamaki bayyana a fuskar Bala ganin yadda Yarima Jawad ya nuna halin ko in kula da batan Jamil. Sana halin Jawad din baya son shishigi a al'amuransa, sa Bala ya kama bakin sa ya shiru. Ya haɗa ma Jawad ɗin kayansa ya fita kawo masa dina. Washe gari ana idar da sallah asuba Jawad ya bar gidan, gidansa ya nufa ransa fes zai ga Jaljamil ɗinsa. Hon ya get man ɗin ya buɗe masa, bakin motar yayi ya shiga ciki sai fara fara'arsa yake. Tun da Jawad ya bar gidan Janjami ba ta tashi ba, baccinta kawai take cikin kwanciyar hankali. Jawad na shiga upstate ya haye ya nufi room ɗin Janjamin ɗin. Yadda ya bata haka ya same ta. Sai dai mata ya yi blanket din ta yi ɗaiɗai tana ta bacci gashin kanta ya rufe mata fuska. murmushi Jawad din ya nufi bed ɗin idanunsa na kanta. Duba ledar da ya kawo mata yi komai na nan haka ne ya tabbatar masa da Janjamin ɗin bata ma farka ba. Juye-juye Janjamin ta fara alamun za ta tashi a baccin. Haka ya sa Jawad ya fita a rum ɗin da sauransa. Yana fita Janjamin na buɗe ido gani ta yi gari ya waye. Hakan ya sa ta yi addu'a ta miƙe ta shiga toilet. Wanka ta yau ta fito ta yi sallah ta nufi miro ta shafa da light makeup ɗinta ta nufi wardrobe. Sai a time ɗin ma ta lura da kayan gabaki ɗaya new ne. hankalinta ne ya kwanta hakan kuma ya sa ta kuma duba kayan ta ɗauka wata red gown mai ƙaramin hannu iya gwiwarta ta gyara kanta zama ta yi a sofa ɗin ta buga tagumi don ta fara jin yunwa. Idan ta ne ya sauka a kan ledojin da Jawad ɗin ya ajiye ga kuma fifa kamar bar not. Tashi ta ta nufi wajen leta ɗin ta fara karantawa sannan ta fara buɗe kayan. Gas cikin ne guda biyu sai kuma yogurt guda biyu shi ma ɗayan kuma kayan chocolate ne da sweet. Murmushi jaljamin ɗin ta yi ha ya Jawad kenan. ana so ana kaiwa kasuwa ko sai a time ɗin ne ta tuna bacci ya ɗauke ta ne a falo to wa ya kawo ta kan bed ya jawar ta faɗa tana murmushi tashi tai ta nufi ƙasa ko za ta ga kicin ta ɗan gasa cikin ɗin a microwave Jawan ne zaune a falo yana watching film a NBC Bollywood. <laughs> Bajrangi Bajan fim ɗin ya samu kyau ya kuma ba da duk wani attention nashi hannunsa ɗauke da hot coffee yana sha jin ƙamshin turaren janjamin ɗaya sa jawad juyawa da sauri ita kam bata ma lura da shi ba ta fara neman kicin ganin ledar da ke hannunta ne sa jawad gane inda take nema murmushi ya yi miƙe ya nufi inda janjamin ɗin ta nufa saboda ba hanyar ba ne tafiya take yi ta yi tana kuma ta zara idanu saboda ta fara ganin kamar ta ne don ta rasa ma kicin ɗin wani do zanjamin ta buɗe tana leƙa ta ga duhu gashi nan kuma ganin alamar mutum a ciki gani ta kamar mutum ɗin ya nufo ta aiko nan da sauri ta ja doɗin. ta kwala ƙara ta fara neman hanyar gudu gudu take sosai tana kuka tana kiran jawad ya jawad ya please i need your help jita ta yi karo da mutum wata razananniyar ƙara kuma ta zaljami ɗin ta ƙwala. ta fara ƙoƙarin ƙwace kanta Hogin ɗinta Jawad yana shafa bayanta relax relax janjami it is me jawad jin muryar jawad din yasa janjamil din ta ƙara shiga jikinsa tana sauke ajiyar zuciya shafa bayan ta jawad din ya ci gaba da yi ji ta yi wani irin yar a jikin nata hakan haka shi ma fara kokarin kwaci kanta ta yi amma jawad din ya ki bata dama sai da ta yi ta kuma gaji sannan ta haƙura ta ɗaura kanta a ƙirjinsa tana jin bugun zuciyarsa Fafom ɗin da ta saka ya yi ma Jawad daɗin haka kuma ya sa ya fara shinshinar wuyanta yana shakar ƙamshinta. Sumbata ɗinta ya fara yi ta ko'ina, ita ita ina har ma ya sauka a kan lips ɗinta. Nan ya fara sha, jikin Zaljamil ban da rawa, babu abin da yake yi. Jawad kam ya birkice sai sumbata ta yake ta ko'ina. Cika lips ɗin nata ya kuma koma ya kuma yi hogin ɗin Zaljamil ɗin yana buga bayanta saboda kukan da take. filis ya Jawad ka sake ni yunwa nake ji. Banza ya mata ya kuma kama hannunta suka fara tahiya ina kake nema ina kike nema. kallon satai ta ga kamar ba shi yayi maganar ba saboda saboda hanya kawai yake kallo. Ɗauce kanta ta kicin nake nema. To gidanki ne da ba za ki nemi mai gidan ki tambaye shi ki tambaye shi ba. kisan san kuwa ba mutane ne kaɗai ke rayuwa a gidan nan ba, amma kika fara shiga inda bai shafe ki ba kenan. Da ban zo ba zan kin san me zai faru? Rike Jawad ta kam tana girgiza kai, please ya Jawad, take me home. Ina son ganin Fulani da mom, na san ba su san da zuwa na a nan ba. Please ka ɗauke ni a gida, ka ɗauke ni ka kai ni gida, tunda wani abu bai same ni ba. Ba zan iya zama ba, ta fashe da wani irin kuka. Hogin ɗinta ya yi jin tausayin ta yi a ransa. Zanjamil ke, ke da mom da Fulani sai ranar da ne maki ciki. Ya fito ya kuma zama ƙato kika haifi ɗan da ke cikinki, sai mu je gare su. a tunaninki wace irin murna za su yi a lokacin a fargice Zan jamil ta kalli jawad ɗin tana hawaye ya jawad ka san me kake faɗa kuwa please kar ka yi min haka wallahi za ka kuntata rayuwata komai na duniyar nan zai daina min daɗi ta yaya zan fara rayuwa a gidan nan ni kaɗai ya jawad a tunaninka kai kai mini adalci kuwa dago fuskar ta ya haɗa tasa da tata I'm here for you Jaljamil kar ki damu da komai kin ji Yanda ya mata magana ya bata mamaki daga kai ta yi ta kalle sa. Shi ma ita din yake kallo sun ɗauki lokaci a haka. Sannan Jawad ya hura mata ya hura ma Zaljamin iska a idanunta. Namshe idanun ta tana kuma jin wani irin sabon yanayi yana shigar ta mai da kanta ta kan kirjin nasa ta lub ja'ira. <laughs> Shi kuwa Jawad wani irin nishaɗi ne ya rinka ji saboda janjamin runguma a kirjinsa. Ya wata yunwa na ke ji. Ok Janjamin mu mu je mu ci an kammala breakfast sai ki ci. Kallonsa Janjamil ta yi ya wata waye girka. Ni ne mana ya faɗa yana murmushi. jan Janjamil ɗin ta haba dai ya Jawad. Ai na san baka iya girki ba. To shi kenan zan zan baki mamaki. Cika ta ya kama hannun nata suka fita falo. Dani area ya nufa da ita gashi nan sai ki duba abin da ya miki. Bai jira me za ta ce ba ya nufi upstate. bin sajan jamil ta yi da kallo har ya ɓace mata ganin nata a jiya zuciya ta sauke tana jin daɗin yadda ya jawad ya fara canjawa jawad wanka ya sake ya kuma shirya cikin wani light blue da. half jumper ta yi masa bala'in kyau ya feshe jikinsa da fafam sai kuma ɗaukaki da fons ɗinsa ya sauka ƙasa bayan ta gama breakfast ta koma main falo ɗin ta zauna tana tunanin gida ita duk takaicinta fon ɗinta ma aida ta yi ma zara waya ta ta sama mata mafita tsaki ta ja don ta ɗan gida tana tunanin maganar jawad ba mutane kaɗai ke rayuwa a gidan nan ba tashi ta zaune tana duba gefen ta don ta yi matukar tsorata gani ta falon ya mata girma gashi kamar ma za a kama ta miƙewa ta tana shirin fara gudu ta ji mutum a bayanta a razana ta juya suka haɗa ido ganin sa a shirye ya sa gaban ta ya faɗi cikin rawar murya ta fara magana ya jawad ina za ka je haka kallonta yana mamakin abin da ya ba ta tsoro ya yi crossing hands yana kuma murmushi aure na kike da za ki tambaye ni inda za ni zan fita ne zaga gari akwai kuma matsala ne matsala ma kauke matsala ma kuwa wallahi ya jawad ba za ka bar ni a gidan nan ba ka fita ka bar ni gaskiya sai dai mu tafi tare ka mai da ni inda ka ɗauko ni ta fashe da wani irin kuka jawo ta jawad ya rungume ta tsam a jikinsa yana shafa gashin kanta sigar lallashi zan jamil ki zauna mana babu abin da zai kama ki abin da na faɗa miki ɗazu am joking fa make ka faɗa ɗin ta ni dai a gaskiya sai dai mu tafi tare ta ci gaba da kukan nata kukan da ke kuma ratsa duk wani sassa na jikin jawad baya son jin kukan zaljamil ko kaɗan zama yayi a kujera tana manne a jikinsa yana jin kuma son zanjamil na kuma karuwa a zuciyarsa Zanjamil ki banni na je mana kin ga baki da kayan kwarai ko da wannan kayan ma na jikinki zaki fita kayan ma da baki san na waye ba ma kika ɗauka kika saka a jikinki ko wayo man fulani ta faɗa a tsorace ya jawad kayan wane ne naki ne jaljami ya faɗa yana kuma ya yana shafa bayanta nawa kuma eh naki mana jaljamin na daɗe da siyansu ne tashi ta a jikin nasu ta kalle shi sun ɗau time suna kallon juna a shagwabe fuska jan jamil ta ya jawad ina da hijab sai na saka Ha, Jamil. me ya sanya rigima ta miki yawa ne wai? Ni babu inda zani da ke fa sai dai na fasa fitar. Kwantar da kanta ta a kafaɗar ta sai yauwa ya yi jawad. Haka nake so, dan Allah kada ka fita. Shiru suka yi for some minute a haka kuma Jal Jamil ta yi bacci. ta Jawad ta kwanciya ya gyara mata. Kwanciyar ta ya gyara mata, Jamil kwanciya ita ma? Kwanciya ya gyara, ya gyara ma Jamil kwanciya ita ma a kirjinsa.